wallahi idan kun ga wasu mutanen da iyalansu ba za ku ɗauka musulmi ba ne su wannan duk wanda yake tafiya a cikinku yana fita yana zuwa ko ya je dubai ko ya je ko transit za ka sauka a masar wani zai je china wani zai je kaza ko na wallahi idan ka ga wasu alhazanmu da matansu kai ba za ka ce musulmi ba ne a ƙasashensu wato dama suke ba wa matan na malam su yi shiga ta rashin mutunci ka ga matar aure tana tare da mijinta malam ta ɗame jikinta ta yi kwalliya ta yi lalle ta yi menene an saka gyale sharara an sauke shi a kafaɗa ko lullubi ba sa hijabi Allah jikan hijabi waye zai ɗaura matarsa hijabi za su tafi ingila su sun sani kai ba ma ba ni sunan shi ba ma wata ƙasa ba ku yi haƙuri mu faɗi wa mutane gaskiya don a gyara tarbiyya wallahi waɗannan shagunan manyan shagunan nan da ake zuwa wannan malls malls din nan da ake sayayya duk wanda Allah ya sa yana iya shiga da daddare ya je ya siyo kaya ko na abu ka je ka ga mutanen mu alhazan mu da su da matan su sun shiga suna sayayya waɗannan manyan shagunan da ake ba ana shiga ana tura keke ana tsintan kaya ba na rantse da Allah mutum zai fita da matarsa sai ta shaɓa wanka ta kure a daka ta cire hijabi ta shafa duk abu na fitina ya tafi da ita suna zagayawa tana tsince-tsince ni ka san mamakin da nake yi wai yanzu akwai wani mutum da ya isa ya zo wai ya ce wai zai nuna wa mutane wai matarsa akwai shi dama in ka ga wani in ka fito da matar taka in ka ga wata matar ko wata yarinya budurwa sai ka yi Allah ya isa ma da ka auri wannan matar saboda za ka tabbatar cewa wato baka ci sa'ar aure ba ku koye matan ku rufa kanku asiri ba wani wanda zai ce wai matarsa ta fita kowa babu wannan Allah kiyaye mu da namijin da bai da kishi ka bayyana tsiraicinka matar tsiraicinka wallahi